ruwa guguwa da kuma wuta. Tarihi ya nuna cewa tun asalin duniya damun akwai su, kuma an tabbatar da cewa su ne suka haɗu guri ɗaya suka ƙirƙiri Astra. To shi wannan labarin namu, labari ne na asalin sarkin Astra, Bramastra da kuma wani matashin saurayi. wanda kaddararsa ta riga yi fatansa sababin sake bullowar buramastara ya sallada a kansa wato shi ba Barka da. Wani ne kai? Mecece ke? Rang हाथ लगाऊं shi ba gwani isha babu abin da ya samu hannuna ina da wani irin abu da yake a jikina wuta ba ta ƙuna ni akwai wani abu yana faruwa a wannan duniya isha wanda yake haɗe da wasu tsofaffin makamai na wuta na kasa ganewa so sa san bir bana ji yakam kan kan da buni kam babu shakka kai da za ka kawo ƙarshen komai ka tarwatsa shi aikinmu guda ɗaya ne ka a yanzu nemo babu shakka kai din zababbe ne shi ba an zabe ka domin kawo ƙarshen zalunci saboda kai ne mahadin astra सब बचिंत Shiva! Namah Shiba! Tumbabiya! Sabon kamce daga kamfanin Sultan masu barbada. Tarihi ya tabbatar da cewa dukkanin ɗan adam yana ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin biyu. Mutumin kirki ko mutumin banza wannan tunanin naka ba daidai bane ba mai gida wai ku menene matsalar ku ne na yi muku dukkanin bayanin da za ku fahimta amma ga baki dai kuma kun yadda kai ka bari na ƙara sama na me na katse ni kuma ya e kala ni ka kya do no me he ni ka ye ma ka na sarki bule. Ya kai kai wannan hikar haka. Idan kana da zafin nama ba da ba za ka iya yi ba kaji. Ka saka kwarin gwiwa a zuciyarka ba abin da zai gagare ka. Dukkanin salon da ka ɗauka a rayuwarka da ƙoƙarin rashin shiga sabga kowa wani yana nan ya saka a gaba. भले eh, ka zama jajirtacce a rayuwarka fita ta farmaki goma sha takwas sannan nasara ta ma goma sha takwas kaga ban taɓa rashin nasara ba kenan ita fa ko da yaushe gaskiya gaskiya ce haka ma kuma ƙarya ƙarya ce sannan tana da iyaka ya ta kya hai barkuman sab ni da kai muna da bambance-bambance da yawa yalla bai kuma kowa yana da irin fahimtarsa rayuwa kamar wasan chess ce in ka motsa nan gurin rayuwarka in ka motsa can ta ka. wata magana yake yi min cikin iza sai ka ce wata mai bani umarni kada kake tsakalkalewa kana da jijiyoyin wuya aikin da sai da ake abubuta ne a matsayinka na jami'i sai aka kama ka wani mai laifi ya dawo gida sai ya tarar da matarsa da kwarto sai ya kokarin kama shi dan ka shiga hukuma kwarto sai ya tsorata ya dauko makami domin sheke mai gida sai mai gida ya sheke shi wa za ka hukunta a ciki mai gidan da ya kashe kwartan ko matar da ta kawo shi mugunta da kirki ya kaji wannan labarin ya labai menene wasan ka kai ne ya kamata ka can kayan labai. Mugunta da kirki sabon kamce da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe. Thank you. wannan salon kafcen da na zo da shi na suburbuɗa ne rashin adalcin da ake wa talakawa lokacin zabe shi na zo domin na daƙile siyasa ba ta talakawa ba ce kada ka sawo ƙafaka ciki talakawan da su ne ababen ƙawanka. ga su nan ka mayar da su karnukanka za su iya farauto maka bera amma zaki ba zai farautu ba wannan so mun taɓa ne అంటూనే చిన్నదో చిన్నదో రాములరి గుడికొచ్చే చిన్నదో చిన్నదే ka gaya min ce kima ka idan ka sa zaben nan za ka dangin ka sai kuma na banka ka ci gaba da zaluntar talakawan da ka kira su dangi na hamago a cikin masai fayar wannan umarni na ne ta biya albashi ne domin ne mata aiki to ne ne gwamnatin da nake biyan naka rajab fa bi suna ne na wani banzan mutum shi kadai da bai zai zama gwamnatin kasa ta ba ka rufe masana'antar da akalla talakawa sama da mutum dubu talatin suna cin abinci a cikin ta. Matsalar ku shine ba kwa tantance tsakanin cin abinci da kuma ingantacciyar rayuwa. Ni inganta rayuwar ku na zo yi. Guguwa! Sabon kamce daga kamfanin Sultan masu warbada yana nan tafe. Shekara dubu ɗaya baya da ta gabata. an yi wani jarumin sadaukin sarki da tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba. Haka ma masarautarsa ta kafa tarihin da ba zai taɓa shafuwa ba. Dundunoni marasa iyaka sun kawo mata farmaki, amma ba su taɓa yin nasara. Har aka zo wani lokaci. Da tsufa ya riski sarki shekarunsa suka taho karewa, sannan kuma baya da ɗa namiji ko ɗaya 'ya'yan da ya haifa gaba ki ɗaya mata ne. ina da tabbatacciyar jarumta a filin daga ina son a yi min duk gwajin da ya dace idan na cancanta aura min ita salona na musamman ne a filin daga na yi matukar yadda da kaina ina son a yi min duk gwajin da ya dace domin ina bukata auren gimbiya ina so ka ɗauki wannan takobi tawo ka dangana da ita zuwa wannan gari sannan ka zayyana musu ainihin abin da ya faru wai ta yaya ne za mu yadda da haka muna ji kuma muna gani a zo a yi mana sillin silliyo a sutale mana sarauta ba zai yiwu ba ko me zai faru ni zan karɓi wannan sarauta ka tambar si mambara sambara mambara ka tambara bi tambara garo ci tambari mani garin Simnal nake so ka je. Da akwai dan uwa na a da zaka hadu da shi a can. Ka ce ina jiran sai zo ya tafi da ni. Ni ma wannan shine lokacin da zan tafi. Me yasa? Saboda Nandini ko Karan? A'a, saboda ki. Nandini! Arun Moli daga Rigal ne. dalili su ne kawai nake zaune a nan gasar kuma fim da ya haɗa manya-manyan jaruman kudancin indiya har guda uku sadaukai! Sadaukai! Sabon kafce daga kamfanin Sultan masu burbuda! मध्यम सेवंचन आरोग्याనికి హానికరం డ్రింకింగ్ ఇస్ ఇంజ్యూరీస్ టు హెల్త్ विश्वविख्याता निगाधनि बोधमातु भगवद्गीता ओ विश्वविख्याता निघनतनी चरितनिर्मिञ्चे मा भविता अमर अधिनेता అందుకో మా చోట అందుకో మా చోట అందుకో మా జోత 啊，我给你拿。 hankali yanzu ba dole musulun ya zarme gurin na ga kuma sojoji na naji suna zuwa zo zo mina zo mu muna bayan da aka yi mana yanzu kuma ga ba karkashin ruwa zuwa mai martaba. Wane ne kai din? Ni ne aljanin da aka mina a madubi. Na kuma samu yanci na ne ta dalilin ka. Jin daɗin haka ne sa na baka girma da gabatar maka da wannan madubin tsafi da zai yi maka aiki a nan gaba. Ina roƙon ka karɓe shi mai martaba. ba ba Masarautar da babban sarki ya mulke ta wato bin bisara. A ina take kuma ita? Ita din masarauta ce da tarihi ba zai taba mantawa da ita ba har abada. Kuma tana ɗauke da wasu manya-manyan sirrika da suke da tasiri a wannan addinin nan. Wanda duk wanda ya mallake su to babu shakka zai iya mulkar duniya. dogayen shekaru kana burin cikarsa yanzu taku kaɗan ne ya rage tsakanin kai da yi. Mun yi nasarar aiwatarwa satiri. Wannan haka ne ranka kai daɗe. za ka dakatar da wancan yaren shastri kada ya ƙarasa. Suburmaniyam tsaya nan gun ka tsaya nan gurin Suburmaniyam Suburmaniyam Suburmaniyam ka tsaya na ce ma kada ka taɓa komai a nan gurin Suburmaniyam ka tsaya kai ka tsaya na kai Suburmaniyam. Şastri! Baba! Baba! shi ya ba shi kulawa ta musamman. Mutane kowa jira yake ji sakamakon aikin da aka yi a gurin. Good morning. A dinga duba shi duk bayan awa. Please. Malamar lafiyar nemo. Zai samu sauki kun ji? Okay? Na gode. Wannan tabbaci ne a halin yanzu babu likita kamar sa. Likita Subramanian Shabtri na musamman ne, musamman wajen samawa mutanen da aka fitar da rai da su lafiya. Kajima yake ake cewa ba da akwai likitoci da yawa a wannan gari amma dai kare su babu wanda ake san badawa irin yaban da ake ma ka duba da abin da ya faru yanzu ya ki farfadowa ya da ka zo kan Gaba gabaki a halin yanzu lokacin da sako magana ka ake yi ko kadan bana ɗaukar wannan <laughs> abun a matsayin nasara lokacin nasara ta zai fara ne a lokacin da na nemo dan one three domin da shine kadai zan iya cika mafarkin mahaifina. Eh! Keto! Sim kilo ga bayan dare, Prasina, Prasina, Presina, presina. Om, Brim, Brim, Je Bajragali, Sangabaji. Wai sai yaushe ne ketu har zuwa shekaru nawa zan ta jira ne babu wani abu da ya rage da ake bukata wanda ban yi ba mafarkin babana guda ɗaya shine gabaki ɗaya wannan duniya ta dawo a ƙarƙashi na sai yaushe wannan mafarkin zai cika ne tuntuni ya kamata ce wannan lokacin ya zo ko abin zai ci gaba da zama a mafarki ne zai zama gaskiya ko kokon tuba na yi tabbas mafarkin nan sai ya tabbata. <laughs> Ketu, a kullum da safe bana da abin da nake tambaye ka sama da labarin wannan littafin, kai kuma kullum labari ɗaya kake gaya mu Hama ko kake so ka mai da ni? <laughs> Lokaci shi yake wakilta komai a wannan duniya, kuma komai yana faruwa a kan lokacinsa ne. to ka ɗauka lokaci ne kaɗai yake a tsakaninka da cikar burinka idan lokacin ya yi ko kwanto ba na yi wannan littafi sai ka gan shi a hannunka akwai waɗanda su ne kawai yin hakan जनाग में बिंबिसारा जगन जी सकरा हम्म Zubaida. Eh mai martaba. Menene shirin wannan ƙasa a wannan rana? Eh, Waya eh, ba wannan abu ne mai yawa ba. iyo ka zama mutanen gari tana can tana ya galin munnan nasarar da ka samu. Don haka yau rana ce da ya kamata ce kowa ya zauna ya huta yalla bai. Bayan nan kuma fa. Bayan nan kuma he tsira kudin da bayan wannan nasara ta gaske zan kuwa da kai kai da su ku zauna lafiya yalla bai. Tun da haka ne abin da za a yi. Ina jinka. Yau a bawa kowa dama. Eh da kace. Eh. mai martaba. Menene wannan kuma? Sako ne daga sarkin fandiya, hular sarautar sai ya narka ya yi takobi da ita ce a kawo ma. Wallahi mai martaba ta komin da aka yi ta da hular sarauta, ko ku kwanto ba na yi za ta yi matuƙar kaifi, kamar da jiya sami ne a gwada kansa. Eh? Kai kuma menene wannan? tambayar ka nake yi menene shi wannan din yalla bai bulawu sanjibani ce aha idan aka yi yana wa wanda ya mutu bai wuce awa ɗaya ba to wannan mutumin yana dawowa Eh dai gaba ɗaya so biya ake amfani da yi <laughs> shanshana masa ya dawo da ransa magani ko kuma kai ma ka rasa taka rayuwar kai <laughs> ranka ne wannan abin tana aiki babu shakka hakan ya yi. a karɓe ta a adana ta yadda ya dace mai martaba <laughs> ah, to amma sai nake jin a raina me yayi sa zan buƙaci wannan fulawar <laughs> dan adam din da zai iya sheke sara har kawowa yau ba a haife shi ba zubaida bagira burabu za mu ci gaba da yin yaƙi za mu ci gaba da buɗe ƙasar mu har sai lokacin da muka yadda cewa yawanta ya kai mana yanzu yanzu ku tura sako zuwa ga sarkin asmaka ku ce masa bimbi sara zai iya farmaka ƙasarsa a kowane irin lokaci idan ya yadda ya miƙa wuya zai iya ci gaba da rayuwa idan kuma ya yi taurin kai mummunar shika Bin Bisara yana gargaɗi ga sarkin Asmaka da kuma dukkanin ƙananan masarautun da suke a ƙarƙashin ka da su yi zaren da su miƙa wuyansu. Zai ba ku ku ci gaba da rayuwa a ƙarƙashin sa. Idan kuka iya da hakan ya yi alƙawarin bin ku ɗaya bayan ɗaya sannan ya yayyanke kawukanku sannan ya ƙone masarautar ku. Wai ya bayar daga nan zuwa wayewar gari yana buƙatar san amsa jin wannan wasiƙar ko mataki ya biyo baya. Ka ce masa hakan ba zai yiwu ba. kina da tabbaci na je na gaya masa wannan sakon gimbiya ka kara masa da cewa ma duk abin da yake jin zai ya daɗe bai yi shi ba idan bimbi sa ji wannan sakon da akwai matsala na ratse miki babu wani ruhi da zai bari a rayi hatta da gidajen masarautar nan sai ya ruguza ka gaya masa cewa masarautar asmaka ba za ta taɓa bin azalumin mutum irin ta ba yayi duk abin da zai yi cewa haka <laughs> dukiya gwalagwalai ya saman wa kai ku yi gwada sauri ku yi gwada Allah kai kai wa uba wa wayo mai ba na gode irin wani dukiya mai tarin yawa ya ne za mu yi da ita faramu ina da wani kwakwanto guda daya akan menene idan wani ya san inda ka ajiye wannan dukiyar baka nan fa dukiyar nan tana neman canja ma zuciya ne Zubaida. Ina ina ni zuciya ta yi yadda ka san duniya haka take. Ba za ta canja ba ba abin da zai zarta canja ko kai to da kake yi. Kada ka samu damuwa Zubaida. A ko da yaushe mutane irin mu a suke da cin amana daga mutanen da suka fi amincewa da su a zuciya. <laughs> sai dai na san babu wani dan adam da zai taba yin nasara a kaina. To yalla bai idan ya je ya da kai da aljanu kuma ba. <laughs> Ba dai ranka ne ba ko. kofar ɗakin da na saka wannan dukiya duk duniya babu wanda zai iya buɗe ta idan ba ni ba ko aljani ne mabuɗinta kaɗai hannuwa na ne murya ta ce sinadarin sirrin buɗewa jagajjaye sasana ƙarfin sirrin buɗe ta kuma babu abin da zai iya siya daga jinin jikina. Duk kuma wanda ya ƙoƙarin buɗe ta to babu shakka sunansa gawa. ban ware maka mutum ko aljani ba <laughs> ko ifiriti ne ya ƙoƙarin buɗewa to sai ya mutu iya bimbisara ne kaɗai yake da ikon yin hakan Right. <laughs> 嗨嗨。 <laughs> taimaka kada ka kashe mu mai martaba babu shakka mun aikata katotan zunubi a gare ka hmm, wannan azalin muka ke nuna ga sawar ka baba ka bar shi yayi duk abin da zai yi <laughs> zai fi kyau na fara da sheke mahaifin naki ka sauke mu babana ƙoƙarinki da taurin zuciyarki da yunƙurinki na ƙoƙarin sheke bin bisara ya burge ni. <laughs> Kamata ta yi haɗaɗɗiya mai taurin zuciya irin ki ta kasance a kusa da ni, sai dai ina kokwantan kasantuwar haka A halin yanzu zan fi samun nishaɗi a lokacin da nake gutsitsira <laughs> Fusatuwar da ni ba za ta iya bawa zuciyata salamar da zan iya muku abuwa ba. 喂，有爸爸！爸爸在心，爸爸在心，妈妈爸爸。 mai jikin wannan mara lafiyan fa ya hausu ne. Ni za ka tambaya me yake faruwa bayan abin da kuka aikata? Ko aiki mu bayar da magani ne, kuma ga kowace kabila. Wannan abin da ka aikata cin amana kasa ne, kai baka san da haka bane ba. Yanzu za ka girba abin da ka eh, eh. Me haka ku je kai, ku dakata, ku dakata, ku dakata mana. Oh, kun gaya musu cewa bin bisara ne turo ku amma suka yi muku haka wore ko yalla bai ni sai nake gabe kamata ka sa kanka a wannan ya karama magana ka ba mu umarni yalla bai mu dai bi sojoji mu je mu bi ta kansu sai naga kamar hakan ya saba doka ko mai martaba <laughs> ni ne kake tunawa da cewa hakan saba doka ne ba ranka dade kawai minista idan doka ta kasance da cutarwa menene abin da ake mata zama ake yi a tattauna akan taron kai dare idan ya kasance waɗanda za a tattauna da su din kuma matsorata ne fa sai a yi musu gargaɗi sannan a fahimtar da su daidai. Idan kuma matsalar ta ci gaba da risko ka kafin su fahimta fa, me ya kamata a yi? A batta ko kuma a yi maganin ta? A daidai a duba na kai. Matsoraci. Bayyana tsoro a fuska ka ƙwarin gwiwar maƙiyanka ce. Daga sanda maƙiyi ya iya jin cewa zai tunkare ka ka gama! dukkanin jajirtacu da kuma hamshakan sarakuna sun zuba ido ne suna jiran ranar da za su ga tsoro a cikin idanuwan bimbisara don su yi amfani da wannan dama su farmake shi <laughs> dukkanin suna da burin samun matsayi na sai dai kowanne tsoro ya cika zuciyarsa daga sanda duniya ta samu labarin cewa na tura sojoji na da ake wasu sun kama su sun suburbuɗe su menene abin da kake tunanin nan gaba zai ci gaba da faruwa hmm? ƙwarin gwiwa za su samu ƙwarin gwiwa da taurin zuciyar cewa za su farmaki bimbisara kamar yadda waɗancan suka farmaki sojojinsa ko ya ba su damar da za su iya kallon cikin idanuwa na su yi magana wannan shine ɗan ƙaramin abu to amma bimbisara su ɗin fa ƙananan mutanen ƙauye ne sama da shekaru ɗari babu abin da suke yi banda taimakawa mutane da magunguna na daban-daban ko da da su ɗaya a tarihi ba su taɓa yunƙurin haɗa runduna ba kada ka zama sanadiyar kusa wayo sa idanuwanka nan gurin zubaida ba wa mutumin da bai kai ba damar kallon cikin idanuwan kai ce wani abu babu abin da zai haifar maka face dakushewar murya da raunin izza da rashin tabbacin tabbatuwar kanka yanzu ku gaya mun shin wannan ƙaramar magana ce ina ina ba ƙarama ba ce me abin da ya kamata mu yi ku shege su mai martaba wace ne shika ta cikakken wulakanci mai martaba Yau da kike gani ita ce ranar zagayowar abin bauta da ramantiri. Shi wane ne kaka? Shi ne mahaifin sarki Bishinu. Shi Bishinu shine wanda yake bayyana lokaci-lokaci domin ya zama mai gyara doka musamman a lokacin da zalunci ya yi yawa azzalamai suka wasa su domin shayar da su jina ne to nan ne yake bayyana idan ya gama karar da zaluncin azzalamai sai ya tabbatar da adalci a hannun adalai daga nan kuma ba za a kara jin sa ba sai wani lokacin wannan dalilin ne sa irin mu muke mika bukatun mu gare shi kuma muka yarda da cewa zai taimaka mana a duk sanda muke neman taimakon shi hakan ne ma ya yasa kaga na zama mai bayar da maganin cututtuka Ayurveda na nufin maganin gargajiya wanda Danwantiri ya kirkire shi wanda shi ya zama ilimin kimiyya wanda turawa ke amfani da shi a yanzu. Kaka daga aljanu da mutane dama duk ƙarni suna bayyana sannan kuma a duk sanda suka bayyana shi ma yakan bayyana a wasu lokutan ma sai sun gama zaluncin nasu sannan yake bayyana ya kawo ƙarshen su. da kyau ya labai mun ji daɗin koya musu darasin da kai koyau suka dawo abin da zai faru kenan ya! me haka Wato mu ne za ku sabarwada ba? Jikata, jikata, ya abun bauta! Koyo abun bauta! Ya yadda ya cilla rayuwarsa a haɗari domin ya cetar da wancan littafin nasu. Littafin nasu daraja ce da shi haka. Warai mai martaba. Dukkanin wani abu mai daraja ina da buƙatar adana shi a gurina ne. Jikata, jikata tonan tonan jikata. Na roƙi ku kada ka taɓa wannan littafin, kada ka taɓa wannan littafin. mai martaba ka taimaka ka dubi tsufa na mai martaba kada ka kashe waɗannan rayuka sai yanzu ne ka fahimci haka tsoho me yasa a baya wannan tunanin bai zo ma ba a yanzu lokaci ya kore maka bimbisara baya kun gaba kun baya mai martaba mu fa ba komai bane a tattare da kai kuma ba mu taɓa yin komai domin mu cutar da kai ba me dalilin da yasa zaka taimaki maƙiyanmu mu ta hanyar yi musu magani a gurin wa ka samu dama da izinin yin hakan maƙina har abada maƙina ne wanda ya taimaki maƙina ma maƙina ne hukuncin maƙin shiƙa irin waɗannan ne a zalaman da kake bani labarin su dama eh? shi din ba shi ɗani bane yarinya ta dan dakata na ji daga bakinta dan tsohuwa sai kuma me da me kakan naki ya gaya miki ya gaya min cewa aljanu kashe mutane eh, shi kuma abin bauta zai bayyana domin ya kashe waɗannan azzaluman mutane. To me yasa har yanzu abin bautan naku bai bayyana ba? Zai bayyana ne. Sai a yaushe zai bayyana? Zai bayyana a lokacin da aka kunna script a sa. Oho. Abin bautan naku shi zai bayyana kuma ya sheke ni? Ƙwarai kuwa sheke irin kai. Ƙwarai kai daɗe ita ɗin ƙaramar yarinya ce ba babin da ta san irin kai daɗe. Kai ɗan munafuki tsohuwa. waye gaya maka yaro yana ƙarya kai ne ka gaya mata <laughs>

to shi nan kin kunna wutar a gaban abin bautan ake yarinya to amma shi nan har yanzu a sandara babu abin da ya iya yi ga shi kina karama zaki rasa rayuwarki mafarkin da kike da shi bai cika ba ya ta ya ta ya surfalli. Mai bauta martaba kana rayuwa har yanzu ko magaji ba ka da. Me yasa kake ta ɗaukar rayukan mutane da yawa haka? Kuma dukkanin su babu abin da suka aikata ba kare martaba. Wannan kashe-kashen da kake zai zama silatar watsewarka. Dukkanin wani taku ɗaya da zaka ƙara yanzu a cikin bala'i yake. Na tabbatar maka cewa Ubangiji sai ya warkaje masarautarka a wannan lokacin. wannan zunubin naka su ne za su zama sanadiyar shekewarka kaga wani rainin hankali ko bagira Ashe ya san ƙarya yake abin bautan nasu ba bayyana zai ba amma ya samu mutane yana taimasa ƙarya daga yau mutuwa ta zama a abar yarjewa a hannun bimbisara zan kashe wanda na so na raye wanda na so na talauta wanda na so na azurta wanda nake so babu wani mutum da zai kara bautata wani abun bauta idan ba ni ba an daina yaudara daga yanzu kowa ni zai bi mai martaba Aina na to kwararrun masu zane ne daga ko'ina a faɗin duniya idan ka bani dama da umarni ni kuma zan ci gaba da bayyana maka kware wasu ɗaya bayan ɗaya kana so ka ce da akwai wanda zai iya zana ni kamar yadda nake nan haka daidai wa daida kwarai kwa kana da tabbaci akan wannan magana taka bara ma ka ga Zubaida. Eh. Wane ne wannan? Eh, kai ne mana mai martaba. Eh. Ashe da haka kamanni na suke? A'a ah, mai martaba. To amma wannan hamagwan ne ya zana wannan a matsayin ni. A ah, Iya labe abin da ya faru ka san kana da kima da daraja ne. To wallahi na zana ka nufa yana rawa yi Da haka ne kawai ku je ku daure shi a jikin giwa ku sake ta ta gudu da shi har sai bayan ya sheka. Yadda ka ce ai haka za a yi. Yawa he na bi ga hina abin da ya zana. Mm. Ga wani can da ya kato Tanzani san ba daidai mu fara zuwa mu fara kallon sannan gaje fa ko. Wannan gaskiya ne mai gida. Bibi <laughs> bisara kai ne na musamman ne mutum mai kwakwalwa. abun burgewa jagajjayi shasharam babu shakka wannan wani tsafin ne wannan hiya ake kira da madubi ranka ya dadi kamar yadda kake gani idan ka tsaya zai nuna maka komai na jikinka wannan ita ce ainihin halitta ta kyakkyawar sura mai inganci mashahurin matsafi kai ce shine ya kera shi shi ne ya mana umarni muka je gari mai matukan nisa muka ɗauko shi ba domin komai ba sai domin mu kawo mu burge karen kai daɗe <laughs> kada ka taɓa labai ba a wa mai martaba a lokacin da hannu ya taɓa cikinsa kyallinsa yana dissashewa ne mai martaba da kyau babu shakka ka cancanci a yi maka gagarumar kyauta ta isa na gode mai martaba jinjina da ban girma wai da ma ma haka nake da saurayi eh. Me kake kalla ne Zubaida? Wallahi ban taɓa sanin haka nake da mugun kyau ba daga bakin na yau. Mm. Eh, iya, haƙuri mai martaba. Wato kana kallon kanka a jikin mudubi kana yin wata izza. Tamkar ma kai ne ni ɗin ko? Alamun ka nan gaba ka dan sarauta ta ma za ka iya buƙata. Ina ina mai martaba. Gaya min da menene halittar ka tafi dacewa. Aha, wallahi ya labe abin da na fi dacewa da hi sama da ka. Wannan haɗaɗɗen madubi babu inda ya dace sama da fadata. a ɗauke shi a je a sa shi a tsakiyar ta. An gama mai martaba, maza ku ɗauka ku je ku tashi a fada mai martaba. Hmm. Hmm. Mai martaba, hmm? ina da ɗan wani kwakwanto. Faɗa min ina jin ka. Wannan haɗaɗɗen jiki da wannan haɗaɗɗen ƙira taka na waye ne wai? Wannan wayen naka ba zai sa ne nemo wa kaina gimbiya ba, domin na san wacce tafi dacewa. ne ma na rantse ma na santa sarauniya jinin sarakai yan babban sarki madura Gaskiya ido na yake gani ne ko kuma kwalbewar da na yi ne ta sa hakan gaskiya ne abin da idanuwanka yake gani gaskiya ne wai kana nufin har yanzu kana nan a raye da badatta daman ka taba ganin mata ce ya zo gaban raye ya tsaya ni din nan ne dai ni ne hmm. duk da ina a matsayin dan uwanka amma hana bai hana ka kore ni ba na tafi na raba da kai ba tare da na sake waiwayen ka ba ko na sake wayan masarauta to me abin da ya dawo da kai yanzu ka dawo ne domin na yanka ka da hannuwa na da batatta a'a don turagar tala ne zaluncinka da izzarka ya sa ka je ka kashe mutanen ƙauyen nan ka kashe ƙaramar yarinyar da bata aikata maka laifin komai ba ka ya kai matakar da ya zama wajibi a kaina yanzu na taka maka birki saboda haka na dawo domin na kore ka daga kan wannan gadon sarauta Tiya kake tunanin zaka iya hakan? Kai da baka da komai a tattare da kai da batatta. Ina da gimbiya sarkin Asumaka. Aira. <laughs> Oho. Ka ce dan uwana ya antaya wa soyayya. Kenan dai ka zo gare ni ne domin kai nasara a soyayyarka. Ka kore ni daga masarauta ta ka shuka kalan mulkin da kake jin yayi ma. Gurɓataccen tunani. ka taɓa ganin masoyin mata ya yi nasara a kan dakakken jarumi iri na to zan kama ka na garkame ka sannan na yi wa masoyiyarta ka da kake ji da ita fyaɗe a gabanta bayan na ji kalarta sannan kuma na sheƙe kutare karɓi wannan lokacin da muka ɗauki dogon lokaci muna jiran tabbatuwarsa ya tabbata. Lokacin duhuwar dare ya kare! Yanzu lokaci ne na mallakar wannan duniya! za ka sauka a matsanancin matsatsin da tunaninka ba zai taɓa baka damar dawowa wannan gurin ba. Daga wannan lokaci wannan masarauta da mutanen ta gabaki ɗaya sun dawo ƙarƙashina. Ta ya koma Bimbisara, wanda daga yau shine zai ci gaba da mulkar garin Tiragarta. Lokacin cikar burin sastri ya zo! A wannan lokacin ne mafarkin mahaifinka zai tabbata ya zama gaskiya, wannan shine lokacin. hada tabbatacciyar rundina mai tsananin karfi da matsananciyar jigatuwa da lalabo'in da bin yake a wannan duniya da yin amfani da shi. Kada nufin bin yana wannan duniyar? Wannan tabbaci ne. Kuma sai ka kamo shi za ka mallaki wannan dukiya domin da iya muryarsa ne da kwaye idansa da jininsa kawai ake iya buɗewa. Wannan shine lokacin test wannan shine. za mu bincika kowace kwana a wannan duniya. Me wannan kuma wata ƙara na ta faɗo ta daki kwantena. Muna da abubuwa masu matuƙar daraja a ciki ba. Na rantsa idan suka babbaye yi kenan ko mu za a yi mun yi takin mu mu je mu duba. Kai yawo hankali hankali. Yawa. Eh, eh, eh. Kai, ah, me haka? Wani mutum nake gani a wurin ba ah, kai. To wane ne wannan kenan? Ah, haka ne ya fi kama da irin mutanen da na dada da can. Ina tunanin fa zuwa ya kwalbe ya zo nan yake bacin hi. Abin da za a yi kawai mu fitar da hi daga nan. To kamoi kamoi kama. <laughs> Shi kenan zo mu ware zo mu ware. Halo? Wai wannan wani irin mutum ne? Kai ka ce mata ce? Wani mutum nake so ka nemo mu. Wayo, da mutu mahi. Wane ne wanda kake so a nemo mahi din? Daga Angola zuwa Mongolia. Zan kawo maka hi gaban ka anan da kwanaki goma kacal. Sunansa kawai zaka gaya min da sa. Yara ya karni na biyar da ya gabata, yanzu kuma ya dawo wannan duniya. Kamar ya, dogon suma yi? Ina, babu wani dogon suma. A raye kawai yake tun da can bai mutu ba. Kamar yaya? To ta yaya ka yi zo nan karnin? Wani wace iriyar magana ce? Ka ce ta duniya? amma dai wasa kake ko bai kamata ka dinga yi min irin wannan wasan ba babu kyau a dinga yin wasa da sana'a kai idan kana sakin bakin ka faɗi kowace iriyan magana zan gintse ma harshe. To ta zan iya yin wannan aikin naku? Ta hanyar kasancewar sana na daban a cikin mutanen wannan ƙasa domin ya zo a karnin da ba nasa ba dole ma rayuwarsa za ta kasance ta daban hatta da iskar shaka da mutane zai dinga ganin su wasu iri ne. Na gane ina da buƙatar a bani hotonsa. Ya na gani cikin irin wannan kayan. Babu dawo ka ba hankali saboda a raye nake da bukatarsa wannan wace iriyar ƙara ce kai wai wannan wace iriyar duniya ce na tsinci kaina a cikinta kenan wannan madubin da na fada cikinsa madubi ne na tsafi ah shi ya dawo da ni wannan duniyar wannan makircin uwa uwana ne amma ko ba daɗe ko ba jima ha mai hmm, abin da ya kamata na yi a halin yanzu me abin da ya dace na fara yi abin da ya kamata na fara yi shine bincikawa shin wannan wace duniya ma nake tuku kai sakar da kyau ma kamar da hankali dalla kuma ka yanka shi daidai wa daida sauri sauri kai me kana jira ne wai dalla malaka kai sauri mana mm barkan ku dai shin wannan wace duniya ce duniyar mutane ce mana wato ka je ka kwalbe a wannan tsohon daren shine zaka zo na wato wannan irin mutanen nan ne masu girman kai zaka gane kuranka ko kin taba ganin wannan na wannan hoton? A'a, ban taba ganin sa ba. Ke ba. Ban san shi ba. Wacce ba. kai kai kai kai kai wayo ya gali ya gali ya gali ya gali gali ya gali yawa muje muje muje muje rawa rawa rawa rawa rawa tsaya a nan gurin kawo yawa muje muje muje muje bincika menene abin da yake faruwa a can gurin me abin da zai faru a can idan ba badala da kuma ba badalallu ba ni ma na je Ya abin bauta. Kai kai gaisa. Me abin da kuke yi da waɗannan tsala-tsalan matan a wannan daren? Dama madam ce ta ce na zo ne muku magana. Ni da ko maganar nan kamar rana ji. Me yasa kake tunanin da ji magana madam ɗinku? Ka ce mata ita ta zo nan mana idan ta isa. Sako mana sauti. Himiyaka, me yasa za ku zo ku damu mutane ana? What hell? Ke din wace ce? Kai madam ni taku ita ce sabuwar SI din wannan yankin. Eh, ke wace ne yar sanda ce haka mai kira yar tsakuwa? Ba ba ko ne da mai. Wayo. Kai ku tumbele shi ni kika dalla Umari. Eh, Idan ba ya shi ai. Eh, kuna gani ne tabarin ko. Idan ka kele dalla ni da hmm Wai waye waɗannan ne? Eh eh eh eh eh. eh. Mu kake tambaya? To kai din waye kuma daga ina? Ni ne mashahurin sarkin garin Tirgata. Bimbi Sara. To ai mu ma da kake ganin ma'ana duk kai ne banza. Wannan sa sarki Raju, wannan sarki Dilli, ni kuma sarki Banga Raju. Mm, waye damu da wata sarauta ku? Kawai ina so ku sani wannan ƙarar ta ku ta dame ni. Maza ku rage ta ƙasa. Me abin da kake cewa? Eh, na ce ku rage ta ƙasa. Aha. na fuskance ka wai kai dalla malam ka dauka na filin da rama ne da za ka je ka sawo kan yan wasan kai ka zauna ka ce ka bana hauka idan ba za mu haɗu maka mugun duka ba hege nake ka tsaya iya matsayin ka kada ka wuce idan ba haka ba kuma wallahi da ka yi da na sani zai fiye maka sauki kawai ka karbi wannan sarka kai me haka ne ka gane ma ka da wanda za ka yi wasa da shi ba na buƙatar irin waɗannan kazamun abubuwan magana gaskiya daga ganin ka ka iya wasan drama sosai ka cancanci samun matsayi na ɗaya kawai na ce muku ku dakatar da wannan ƙarar tana damuna idan na ba me da kai kai ku sako sauti kai me da kai duka na da kai bagira bagira iya bai ga ba kwalbewa ka gana wa bagiran sai abin da nake da bukata mutane na suna yi mai nan gurin e kachotokio merake merake yei dokeni kadokeno mana nache ke we Whoa, whoa! kai wayo wallahi labai na fahimci cewa kai sarkin aljanu ne idan girman Allah kai ya gudi ka daga gaba ko me kake bukata wallahi madam muna bukata irin wannan fa ko domin saboda kariya mm, ni ma abin da nake ji kenan yau dai na bada hawara mai kyau ko mm. yawa ina eh, eh, eh, gode kai da fazilai um barka suna na Baijim ina jin ki jayanti kai ba zaifu ba Baijim kawai ki tambaye hidalla Idan da zaka ka biya mu, da mu zauna tare da kai mun baka aiki. Wannan irin aiki kuma? zaka dinga bin madam ne a baya a baya, da abin da ta ce ma kawai za ka yi, amma ba za ta dinga biyan ka. Ni ne za ku ce za ku bawa aiki, su wane ne ku? Ku ware daga nan gurin. Kai, kai, ke, ke, da ka kada ya fusata, za ki ja ya iya eh, suburbuɗe mu wallahi. Hmm. kai tsoho me yaka wai baka da mazuwa nan ka zauna dalla ka je wani gurin ka zauna mana kai ba hamagen tsoho ba magana nake ma ba ko kurma ne kai kaga malam ni fahimwa nake ji abinci kawai zan ci na ware kuma ma me ya haife ka da zaman na inda nake so idan ban yi maka ba ka bada wani gurin mana wawa kawai hmm. kai dan tsoho ni kake cewa wa hmm. wayyo Allah na kai kai kai taso taso kaje, taso a hankali taso dan me yasa zaka daki wannan dan tsohon waye ya ce zo ya zauna a kusa da ni to me laifi dan ya zauna a kusa da kai dan menene zai sa almajiri ya rasa inda zai zauna sai a kusa da ni baka san waye bin bisara ba to koma wane ne kai wane ne wanda ya damu da kai a wannan lokacin kai wani ne me zai kawo kana zalunci ba abu ne da mutanen kirki suke yin sa ba to koma waye kai zalimi ne babu shakka ka kadarta wa kanka cewa ka cancanci hukuncin kisa wane ne kai da zaka gaya min wannan maganar ni suwami ne mai fahimtar da mutane yadda za su bautata wa abun bautar su kaji kuma ka sani a tarihin wannan duniya babu wanda ya taɓa nasara da wannan halin naka matukar zaka ka kasance azzalimi a rayuwa to dole ne wata rana sai an maganin ka sannan idan baka gane ba za ka gane hakan ne a lokacin da ganewar ba za ta yi ma amfanin komai ba ka dinga yin ƙoƙarin danne biyinka idan ba haka ba iya kaddarar wannan tsohon ta ihe ka za ka iya tsinta kanka a muguwar rayuwa wannan wa'azi ne na yi maka yi kyauta kuma na tabbata zai amfane ka. പുതുതായി ഉലകം കഥ പൊരുളുകൾ അത്ഭുതമേ ഗമനമേ പുതുതായി ഉലകം കഥ പൊരുളുകൾ അത്ഭുതമേ ഗമനമേ അകമേ കഥയോ കരാളമോ വിധി നീയേ ഇക പൊരുളുമേ നിന്നെ നീയേ ദേവനാക്കും പാവന പാഴ്ചുരുൾ കഥ നിന്നഹന്തയ്ക്കുത്തരമുണ്ടേ നിന്റെ മുന്നിൽ ലോകമിതേ കാലമോ ശരണം ഇതേ നീ വിഫല വിഭുത സമയവലയമേ ഈശ്വരനെ ഈശ്വരനെ പ്രാപ്യമാക്കു ഭാവനെ സാക്ഷ്യമിതേ സാക്ഷ്യമിതേ ഭിക്ഷുവായ ബിംബിസാരനെ ഈശ്വരനെ ಈಶ್ವರನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯಮಾಕು ಮುಕ್ತ ಭಾವನೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿದೆ ಭಿಕ್ಷುವಾಯ ಬಿಂಬಿಸಾರನೆ yaro ರಾಜ ಭೋಜನ ಸಾರಸ ಮಗಲೇ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನ ರುಜಿಯು ಅರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ ಬಾವಯ್ಯ ಕೌಚರ್ಯಕ್ಕಂಗಯ್ಯ ರಾಜ ಭೋಜನ ಸಾರಸ ಮಗಲೇ యుగ సమయ వలయమే ఈశ్వరనే ఈశ్వరనే ప్రాప్యమాకు ముక్త భావనే సాక్షిమిదే సాక్షిమిదే భిక్షువాయ బింబిసారనే തുടരാനരികേ നരകമിഥ്യ നരനൊരു മുഖമോ അരുണസുധനോ പുലരാനരികെ ലങ്കപുരിയിൽ രാവണ കഥയിൽ സത്യസാരം ചികയു ചിരമേ ഏതു ധർമ്മം ഏതു ന്യായം തീർച്ചയാക്കുക നീ പരബ്രഹ്മം ഏതു ധർമ്മം ഏതു ന്യായം തീർച്ചയാക്കുക നീ പരബ്രഹ്മം சரணம் இதே நீ விபல விபுத சமய வலயமே ஈஸ்வரனே ஈஸ்வரனே பிராபியமாக்கு முக்த பாவனே சாட்சியமிதே சாட்சியமிதே பிக்ஷுவாய பிம்பிசாரனே ஈஸ்வரனே ஈஸ்வரனே பிராபியமாக்கு முக்த பாவனே சாட்சியமிதே சாட்சியமிதே பிக்ஷுவாய பிம்பி கை சச சடல்லா திரு wannan wace iriyar duniya ce mhm. wannan menene kuma haka dai sai ka ce irin madubi na to amma ya aka yi wannan na ganshi a dunkula haka bari na kalla na gaya yake kai bude motar nan maga wannan wani wawa ne What? guguwa da kuma wuta tarihi ya nuna cewa tun asalin duniya damun akwai su kuma an tabbatar da cewa su ne suka haɗu guri ɗaya suka ƙirƙiri astra to shi wannan labarin namu labari ne na asalin sarkin astra bramastra da kuma wani matashin saurayi wanda kaddararsa ta riga yi fatansa sababin sake bullowar buramastara ya sallada a kansa wato shi ba Barka da wani ne kai? Mecece ke? रंग जाऊं हाथ लगाऊं shi ba isha babu abin da ya samu hannuna ina da wani irin abu da yake a jikina wuta ba ta ƙona ni akwai wani abu yana faruwa a wannan duniya isha wanda yake haɗe da wasu tsofaffin makamai na wuta na kasa ganewa sa sa Hassan barashan birbara ya kam kan kan da buni kam babu shakka kai da za ka kawo ƙarshen komai ka tarwatsa shi aikinmu guda ɗaya ne ka cila yanzu nemo guda masu masu masu babu shakka kai din zababbe ne shi ba an zabe ka domin kawo ƙarshen zalunci saboda kai ne mahadin astra tabbacin ta Shiba! Namak Shiba. Tumfafiya! Sabon kafce daga kamfanin Sultan masu barbada. Tarihi ya tabbatar da cewa dukkanin ɗan adam yana ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin biyu. Mutumin kirki ko mutumin banza wannan tunanin naka ba daidai bane ba mai gida wai ku menene matsalar ku ne na yi muku dukkanin bayanin da za ku fahimta amma ga baki dai kuma kun yadda kai ka bari na ƙara sama na me na katse ni kuma ya e kala kya safed kya ki ye kake <laughs> kai wannan hikar haka idan kana da zafin nama ba abin da ba za ka iya yi ba kaji ka saka kwarin gwiwa a zuciyarka ba abin da zai gagare ka dukkanin salon da ka ɗauka a rayuwarka da kokarin rashin shiga sabga kowa wani yana nan ya saka a gaba भले eh, ka zama jajirtacce a rayuwarka fita ta farmaki goma sha takwas sannan nasara ta ma goma sha takwas ga ban taɓa rashin nasara ba kenan ita fa ko da yaushe gaskiya gaskiya ce haka ma kuma ƙarya ƙarya ce sannan tana da iyaka ya ta ya hewa ma ni ni da kai muna da bambance-bambance da yawa yalla bai kuma kowa yana da irin fahimtarsa rayuwa kamar wasan chess ce in ka motsa nan gurin rayuwarka in ka motsa can ta ka. wata magana yake yi min cikin Isa sai ka ce wata mai banin umarni kada kake wa kana tare jijiyoyin wuya aikin da sai da ake fita ne a matsayinka na jami'i sai aka kama ka wani mai laifi ya dawo gida sai ya tarar da matarsa da kwarto sai ya kokarin kama shi dan ka shiga hukuma kwarto sai ya tsorata ya dauko makami domin sheke mai gida sai mai gida ya sheke shi wa za ka hukunta a ciki mai gidan da ya kashe kwartan ko matar da ta kawo shi mugunta da kirki ya kaji wannan labarin ya labai menene wasan ka kai ne ya kamata ka can kayan labai. Mugunta da kirki sabon kamce da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe. wannan salon kafcen da na zo da shi na suburbuɗa ne rashin adalcin da ake wa talakawa lokacin zaɓe shi na zo domin na daƙile siyasa ba ta talakawa ba ce kada ka sawo ka ciki talakawan da su ne ababen ƙawanka. ga su nan ka mayar da su karnukanka za su iya farauto maka ɓera, amma zaki ba zai farautu ba wannan so mun taɓa ne రానురానంటూనే ka gaya min nawa ce kima ka nawa kake bukata idan ka sa na faɗi zaben nan za ka yi ta dangin ka sai kuma na baka ka ci gaba da zalunta talakawan da ka kira su dangi na hamago a cike masa fayar wannan umarni na ne ta biyan albashi ne domin ne mata aiki. To ne ne gwamnatin da nake biyan naka. Rajab Fabi suna ne na wani banzan mutum shi kaɗai da bai zai zama gwamnatin ƙasa ta ba. aka rufe masana'antar da akalla talakawa sama da mutum dubu talatin suna cin abinci a cikinta. Matsalar ku shine ba kwa tantance tsakanin cin abinci da kuma ingantacciyar rayuwa. Ni inganta rayuwarku na zoyi. Guguwa! Sabon kamce daga kamfanin Sultan masu warwada yana nan tafiya. shekara dubu ɗaya baya da ta gabata an yi wani jarumin sadaukin sarki da tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba haka ma masarautarsa ta kafa tarihin da ba zai taɓa shafuwa ba Dundunoni marasa iyaka sun kawo mata farmaki amma ba su taɓa yin nasara har aka zo wani lokaci da tsufa ya riski sarki shekarunsa suka taho karewa sannan kuma baya da ɗan namiji ko ɗaya ƴaƴan da ya haifa ki ɗaya mata ne ina da tabbatacciyar jarumta a filin daga ina son a yi min duk gwajin da ya dace idan na cancanta aura mun ita salona na musamman ne a filin daga na yi matukar yadda da kaina ina son a yi min duk gwajin da ya dace domin ina bukata auren gimbiya ina so ka ɗauki wannan takobi tawo ka dangana da ita zuwa wannan gari sannan ka zayyana musu ainihin abin da ya faru wai ta ne za mu yadda da haka muna ji kuma muna gani a zo a yi mana sillin silliyo a sutale mana sarauta ba zai yiwu ba ko me zai faru ni zan wannan sarauta ka tambar si ka bi ci ka ci na dan baja baja simna nake so ka je da akwai dan uwana a da zaka haɗu da shi a can ka ce ina jiran sai zo ya tafi da ni ni ma wannan shine lokacin da zan tafi. Me yasa? Saboda Nandini ko Karan? A'a, saboda ki. Nandini! Arun Moli da Karikal ne. Dalili ne kawai nake zaune a nan. gasar kuma fim da ya haɗa manya-manyan jaruman kudancin indiya har guda uku Sarau kai! yau kai sabon kafce daga kamfanin sultan masu burbuda kaga abin mamaki wane ne kai kuma me kake bukata dan ba mai yan bagi dajin ina ne kai da zaka zo gaban motar mu ka tsaya kana kallon fuskar ka ko bako ne kai a garin nan hmm. alamun ka ya nuna kai mutum ne mai jiji da kanshi me kake nufi da hakan yanzu nan zan nuna maka cây Ui Ui Ui kai wallahi ma mutumin kirki ne kaga yayi mun amma bai wata komai ba ke ribe ribe ribe ribe ribe ribe Kai, wannan ya madubi na ne. Ina fatan yanzu ina buɗe idanuwa na na ganna a masarautata. Ya haka na ganin bai yi kama da masarautata ba. Ina tunanin wannan ba shine madubi na ba. Bara na ci gaba da neman nawa. Me hakan da ka aikata yake nufi? Me yasa za ka dinga fasa mana madubi? ko kai salon naka dafin kenan ka dinga bin madubin mutane kana fasa kai ina da ka kai kada fa kai min hauka anan hmm? hmm? wannan ma ba madubi na bane ba hmm? kai kaga na ciya kai wallahi ina jin fa wannan matsafi ne kai wannan irin tsafi ne wannan ina neman madufin tsafi na ne a ina ne wai zan ganshi ne bara dai na saka gilahi na naga idan ma tsafin ne zan iya ganewa wayo Eh, wallahi da mai man matsafi ne halin yanzu madam tana tsakiya aiki ne babu damuwa ko mai gaya min kawai ka gaya min zan gaya mata zan gaya mata eh kada ka damu zan gaya mata yalla bai kenan. ba hamagen banza kin ji hiwa yadda ɗauka yake yi daga cikin aikin kike yi fa ban taɓa ganin hamagon osi irin wannan ba ni na tabbata da irin wannan harkallar da kike bugawa dan da nan zaki iya kure makamin yan sanda sai dai fa gaba ki ɗaya hukumar na kowa wayin keke ji har DGP saboda haka a halin yanzu zaɓi guda ɗaya kawai muke da hmm, Wani. bimbe idan ya kasance a koda yaushe yana bibiyar ki a baya wallahi duk gaba ki dai hukumar nan ba wanda ya sai daga miki dan yada na ga su gane waye shi din a ina ma sai mu ƙara sa to wannan abu ne mai sauki ai ina da tabbaci kamar yadda kaddara ta hada ma wancan lokacin wannan lokacin ma kaddara za ta ƙara wayo madam wallahi ga yanta da danan kai wai wani wani irin tsafi ne tsafin na kariya kai da fasa gilahin hukumar yan sanda wai kai wani iri ne lalle kai din mai hurin matsafi ne ina ne kuma zaka kai ah, mimi madam kin ga irin kaddara ba barka ne da zai wai eh, higo baje kai kai me yasa ka babballa masa madubi masarauta ta nake son komawa ina ce masarautar taka Trigatala. Argentina. Hmm. Wayo. Baka ji me nace maka ba? Masarautar Trigatala. Wannan kai hafa. To menene haɗin koma masarautar ka da fasa maduba mutane? Saboda ni ma na zo ne ta cikin waɗannan maduba. Wannan mahukaci ne. Koran kwatsa dubu wannan mutumin yana da taɓin hankali. Kawai ki raba da hi. Eh, Kai, bari na gaya maka wani tiri, ni ma da kake gani na ta cikin mudubi na zo da. Kai daga wace masarauta ka zo? To ai ni kuma da ni ne sarkin masarautar Fesa. Eh, to amma me yasa har yanzu baka koma zuwa masarautar ka ba? Saboda ni tunda na zo wannan gari, he na ji gaba ɗaya ba na son komawa. Amma kai idan kana da muradin komawa, kawai ka zo ka ci gaba da zama da ni wata rana kawai zan mai da ka. Oh, babu shakka wannan shawarar taka mai kyau ce. <laughs> Ai ma kai yanki da ita zaka san kenta. Mm-hmm. amma dai ka ɗauki alƙawari za ka mai da ni masarauta ta ko. Mm, to kai yana kawai tun da na ce ba zan mai da kai mai na mai ta magana kawai yanzu ka kwantar da hankalin ka aiwatar da abin da ya dace idan lokaci ya kawai zan mai da kai. Mm. madam yanzu mu fara zuwa da nuna maka inda za ka sauka he kai wanka ka canja kaya kaji. Wai yau ya laisa. Wai har yaushe ne zai zo? Mm, to ai gahi nan ma wayo waduwa wayo ka wani adade wow gabaki ɗaya wannan abin duhu yake sawa ina gani to ai duniyar ta kama gabaki ɗaya a cikin duhu take yanzu me za yi kada kai magana bin bisara kawai ka biyo ka fara aiki wannan masana'anta ta ta gayyato minista wanda shi ne zai zaɓi wasu daga cikin cancantattu a cikin wannan masana'antar ya kuma mai da su masu aikin al'umma musamman abin da ya shafi lafiya. Me ya faru kuma naga ta tsaya? Akwai abin da zan yi anan zan dawo, ka ji nan da je ko ina, minti biyar na dawo. shi da bayyana nan gurin domin yin kalamai ya ƙara ƙwarin gwiwa da sauran mutane irinsa. Barkan ku dai nagode nagode. Mai girma minista yan na maza da mata na gode da bani wannan cikakken dama wannan abun alfahari ne wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba sannan ba zan taɓa mantawa da wannan kyauta da aka bani ita ba a wannan dare na gode sosai na gode a yi labai mece ce wannan abar kuma take ta yin ƙara haka yanzu kuma wanda zan kira wani gaba shi ne mai girma bishuwa na tabarman wanda duk kowa ya san shi a nan gurin mashahuri ne shi wajen taimakawa marasa ƙarfi da kuma jiya da talakawa. yalla bai jayante ke Jayanti. ina zuwa a ah, shikenan na gode ya labai. hello ba mu cancanci wannan girmamawa ba ba wanda kuma ya cancanta domin dukkanin mu koya muka yi daga wasu masana da suka kirkira a baya waɗanda su suka fi kowa cancanta a girmama waɗanda su kirkirowa suka yi ba koya ba kamar irin manyan sarakunan da aka yi a karnin baya irin su bimbisara bimbisara kuma kwarai kuwa su suka fi cancanta da girmamawa ba mu ba na san abin zai iya ba ku mamaki to ina so ku sani ko kaɗan wannan bai cancanci zama abin mamaki ba saboda har kawowa yadda ba mu iya kone abubuwan da suka kirkira ba ma dukkanin wani ilimin kimiyya da za ku kana amfani da shi asalinsa nasu ne don haka makamai da su tamkar ababen bautar mu idan kuka bibi tarihin su musamman sarki bin bisara da ku samu mutum ne hijajirtacce mai kuma dayawa akan maganarsa ina da tabbaci akan cewa duniya ba za ta taba jin alfahari da shi ba domin abubuwan kyautatawa da ya aikata da kuma ci gaba da ya kawo a wannan duniya kuma ba shi kaɗai bane irin su suna nan da yawa waɗanda tarihi ba zai manta da su ba babu shakka su suka fi cancanta da mai girmama sannan mu jinjina musu. menene wannan abin da na aikata ya kai wannan mutumin ya san tarihin bimbisara shakti ina jin ba mu kaɗai ke da burin buɗe ma'ajiyar bimbisara ba Tunda da ka ji an fara wannan magana to tabbas akwai wasu ma masu irin wannan ƙudurin bi? Ina so mu je mu bi wancan mutumin. Yaya kuke bai? Komai da lafiya ko? Lafiya yaya, kai bako da yake son ganin ka. yanzu ya kira waya kuwa. Ayaya, bai kirawo ba yanzu. Ina yarinyar nan. Tana can tana wasa. Ga ta can ma. Hakan ya yi kyau. Ah, ba barkan. Barka dai labai. Wai din Sirina ba Sarawo. Hi din ai tsohon ɗalibin ka ne tun yana yaro a nan makarantar ya karatu ai. Ya bani labari akan cewa ka bashi ilimi da tarbiyya. Hi ne yace a rayuwar ba inda yake da burin ya aiki sama da nan gwada. Babu shakka wannan tunanin nasa tunani ne mai kyau. Na ji daɗin haka. Good decision. Carry on. Yaya magana aikin da yake a can gwada? लज्जा ina ne za ta yiwu? Rabu, akwai da yaushe kinka ka ƙaruwa yake. Ara! yasa kiwo na ruwa yake yi kai ke mata wayyo cikin wannan abun me martaba bin bisara ya zo ya tarar da kai fa to me zai sa ya zo bayan yi ma yana can yana yin nahi wayyo kai tufin soyayya nan mutum wayyo santaliliya to daga nan yalla bai yalla bai yalla bai kai da ba bai labobi ne rewa wa nan gurin bai yalla bai ne ne mai martaba bin bisa da ya ce yana bukatar ganin ka ne nan na sanda sun da zai bukaci gani na yayin wannan lokacin bacewa yalla bai Zubaida. Eh. Maza ka tura sako zuwa ga sarauniya. Eh. Ya mana. Eh. Wani sako to zaka tura mata? Wani sabon sako ne da ya wuce sakon da zan tura mata cewa kana nan halatta. Bayan na san kanin labaran zuwa zaka kai maka dan yi Mu al'adar mu ana bawa mata muhimmanci. ina so ka bata hakuri sannan ka sa a fito da ita cikin mutuntawa sannan ka sanar da ita ta shirya akan cewa zan mai da ita zuwa masarautarsu maza ka je ka sanar da ita haka wannan wani irin sabon abu ne bin misali ne yake neman ahuwa hanyar kuwa hile yake mm. <laughs> na barin je Wannan sabon salon na neman yafiya kuma fa, na san ka farin sani. Kana tunanin a wannan lokacin ma za ka ƙara yaudara ta da bin fitara? Duk abin da kika aikata min a yanzu kina da dama domin neman ki laifi. Ba zan taɓa faɗawa tarkonka ba har abada bin bisara. Ki sani ni ba bin bisara bane ba. Ni dan uwansa ne kuma ni ne wanda ya yi sanadiyar kawo ƙarshen sa. Ni sunana da badatta Kwarai kuwa haka ne. Ko a wancan lokacin bai kashe ni ba. Kawai dai na koma gefen gari ne na yi zamana. Kuma a wannan gefen garin da na je ne na fara ganin ki har na ji ina ƙaunar ki. wannan shi ake kira da suna kyau me yasa ka iya kyan kawai kake kalla ba ka kallo masibar da take bayanta ita din bayin biya ce ga karuna binta kai kuma gaba ɗayan ka sifili ne മലയിലെ ചെമ്പാവോ നീ മേഘമലയിലെ മഴവില്ലോ നീ ചൊല്ല് ഏ രണ്ടു രണ്ടു വരി മൂളിച്ചൊല്ല നീ ചുണ്ടുകൊണ്ടു ചുടുമുത്തം തന്നാ rugo su kai zo mu ware abokina na yi kokari a kanki a mabambantan lokuta da yawa amma ko su ɗaya ban taɓa samun nasara ba amma ina roƙon bayan jin wannan da ke da ki gasgata ne, ki tsaya ki yi tunani ki yanke shawara gimbiya afuwa kin ji yarinya? Afuwa akan me kawo? Na aikata miki wani babban laifi wanda shashanci na ne yasa na aiwatar. Ina roƙon da ki tausaya min ki min afuwa. Shin zaki iya yi min hakan? காலம் போல் பரிகாசம் பெரிய பொத்துகள் தாண்டி திக்குகள் தாண்டி ஜனகுலவை தாண்டி சதயுகம் தாண்டி சதயுகம் தாண்டி wane ne wanda ya kama waɗannan yaran me yasa kake tambaya Ga ɗayan ɗayanku ba ku kai kuku ɗari ba ba ku kai ko da rundana ɗaya ta yaƙi ba matuƙar kuna son tsira da rayukanku ku danƙa min waɗannan yaran a hannuna. <laughs> Ka ji wani ba je da wani wasan kwaikwayo mai matuƙar abin dariya. Kuraye kake gaya waka? Ah! Oh. Matuƙar kuna son ci gaba da rayuwa ku miƙo min waɗannan yara. Idan ba haka ba kuma gabaki ku babu wanda zai bar nan gurin a rayu. Za ku miƙo min su ne ko sai kun sa na yi fusatar da fusatuwata za ta sa na faffasa ku. Idan ba ku san kalar azabar da ake ji a gurin yaƙi ba to yau zan sanar da ku. Kururuwa ihu za ku dinga jiyowa da neman ceton da babu wanda zai cece ka. Hmm. Hey! Huh? dama kenan haka yake yin yaƙi. Zan yi yaƙi to ta da yin sarni. Da me da gargaza wannan ya kare ka tambayar ta. Ka je ka same mai na kace mai gida. Da ma ka kuke yin su a filin daga. oh. idan ka je can wanda yake zare rai ya tambaye ka wane ne ya turo ka kada ka sake ka ce masa bimbi domin ba sunana ne ba sunana sarkin trigatra bimbi sara shi din wani irin ba gidaje ne da ya musu irin wannan mummunan shikar anya kuwa shi kadai ne da ke su ba su da yawa bane ba ina wallahi talahi kadai ne kuma wallahi da ni Muslim Bisara ne ya zo wannan waje. Shi wanda muka ɗauki dogon shekaru muna jiran zuwansa. Tabbaci ya tabbatar min da hakan. Cikakkiyar tabbatarwa bisa doron zahiri. Ku kalla ku ga komai ya tabbata. Masarrafan tsafi baki ɗaya sun nuna. Sirkullen zallar nuna iyaka. sadaukin da bai taba rashin nasara a filin daga ba mai martaba sarkin tarigatala bin bisa da shugaban sarakuna makamancin hakan bai taɓa faruwa ba sai jiya mu aikinmu shi ne iya taimakon mutane. Me zai haɗa mu da samun maƙiya? Ita ɗin fa ƙaramar yarinya ce, wannan irin laifi ne za ta aikata musu da har za su dinga ƙoƙarin sheƙe rayuwarta. Babu shakka kai ɗin kayi abin da dole a jinjina ma. Ba za mu taɓa mantawa da wannan taimakon ba. Sai dai zuciyata tana raya min cewa wannan ɗin kamar farkon faruwan wani abin ne. ba mu san wani irin zunubi muka aikata ba ubangiji ya bujiro mana da wannan abu <laughs> yarinya ta barka a gida <laughs> ya yi barka ne. barka dai labai ba mu san da me za mu saka maka ba wannan taimakon da ka yi mana akan wannan yattamu. mu നിസ്വാർത്ഥ മനമേ കണ്ണേ പാപങ്ങൾ മറയുന്നു പകല ും സുകൃതം വാതിൽ പ്രിയ ധരണിയിൽ राज्य राज्यसाम्राज्यं कई dume ya ja mana wannan farin cikin masarautar mu babu wanda ya san wa aikata wani zandon ya jawo mana hakan ya shugaba na? gabaki dan shukoki sun kone sun koma toka mutane sun shiga cikin iftilayen rayuwa cututtuka da yawa sai dama su suke al'umma na fuskantar babban kalubale to a buɗe bitalmani a raba al'umma abincin da ke ciki hakan ba zai yi shugaba shugabana domin abincin da ke cikin bitalmano ko iya mutanen da ke cikin masarauta ba zai wadata ba katuwan masarauta irin wannan sannan mai tarin abubuwa dama amma mun kasa tunanin wace hanya za mu bi domin mu ci rayuwa al'ummar mu wannan wani irin bala'i ne haka da kuma bata yalla bai menene dukiyar da ka ajiye mana dukiyar da na ajiye kuma ah, ina nufin dukiyar da ka kwace ka kuma ajiye ta a wajenka barka ne shugabana Na ji an ce kana son gani na ne. Zan maka wata tambaya ce, kuma ka bani amsa kai tse. An gaba ya shugabana. Shin wane ne ni? Kai ne sarkin bi Sara. A iya tunaninka nake so na san waye ne. Ya shugabana, menene abin da ke cikin zuciyarka? Kada ka ji wani tsoro, minista. Ka buɗe zuciyarka ba da wani tsoro ba, ko ɗaɗɗar. Ya shugabana, mahaifinka ya kasance yana da bambance-bambancen ra'ayi jan kai da kuma karfin iko kamar kaifafan tukubbai ne wanda idan suka haɗu a waje guda dole wuta ta tashi tunaninka karfin iko ne yasa wannan masarauta a gaba amma sai dai su waɗancan abubuwa biyu ba sa daɗewa a waje guda ba sa ɗaukar dogon lokaci shugabana ka yafe min shugabana na faɗa abubuwan da ba su kamata ba ah ko kaɗan minista gaskiya ne abin da ka faɗa ya kasance a bi mahaifina ya haifa a wannan duniyar ɗaya daga cikinsu ya zama sarki na wannan masarautar shi kuma ɗayan ya riga ya mutu a idanun duniya sai dai da akwai wani abu wanda babu wanda ya sani cewar shi wannan ɗayan ba mutuwaye ba shi ne wanda ya kasance a tsaye a gurbin bimbisa yanzu haka na dawo izuwa ga mu amma sai dai gashi ina ji ina gani na kasa ta masarautar tawa kuma ba zan iya samun wannan dukiya minista za ka iya duk abin da kake so da akwai hanya yin haka me abin da kake cewa dukkanin maganganunsa da kalamansa da suke tare da shi sun kasance su ne ma'auni kuma dukkanin wasu mizaninsa wanda ya yi amfani da su amma sai dai za ka iya buɗe ta wajen da wannan dukiya take wajen da ya kulle ta sai dai kuma kafin hakan ya zama dole a gabatar da ibadodi da dama a kunna kendira a yi roƙo ga abin bauta a daidai lokacin da kendira suke haske to ƙarfin bimbisara daidai lokacin nawa nawa ne bayan sun lafa kuma gangar jikinsu za ta yi rauni a daidai nan kuma za mu samu dama. to ai maza a yi duk abin da ya kamata. amma sai dai shugaba na da akwai haɗari a cikin lamarin da zarar kawo kan mazaunin taurarin bimbisara to ta ne kaɗai za ka iya karya ƙaddararsa a daidai lokacin da jininsa ya ba da alama wannan ita kaɗai ce ka amma a maimakon kokarin haka idan kai ma ka rasa karfinka to hakan zai iya sanyawa ka rasa rayuwarka wannan shine abin da nake gudu ya mai martaba a wannan gari na bimbisara mutane suna fuskantar kalubale da kuma tashin hankali da fari a halin yanzu a shirye nake wajen ƙara sallama ta a gare su domin na taimaka musu ya zama dole na ceci masarautata da mutanen da ke cikinta. dole bin bimbisar ta ci gaba da kasancewa babban masarauta a tarihi a shirye kake wajen sallama ka ya mai martaba amma ka yi tunani akan nauyin masarautar ka. tunanin kare bin bimbisar shine abin da ke gaba da komai za ku iya naɗa sarauniya a matsayin gimbiyar ku sarkin yaki ba zai ci gaba da kasancewa ɗan aiki ba dole ya kasance shi ma shi ake bi yayin da wannan masarauta ta shiga matsala bin bisari ta kowanne hali ya zama dole ta dawo ƙarƙashin juya bagira domin hakan ne kaɗai ya sa ta riga talatin masarauta mara martaba a yanzu wani ya tsere daga idanuwan bagira ya shiga gidan sarauta ya yi mai gurbin bin bisara a halin yanzu shi ne wanda yake mallakar wannan gari me abin da kake cewa shugaba wannan fa abu da kake faɗa abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba wanda sarki ne kuma yake kama da sarkin mu ba da ganin za a iya samu ya shugaba na babu wanda zai da cewa shi ne ya hau kan gabbin bisara amma kuma tabbas hakan gaskiya ne yanzu shugaba menene abin da za ka yi daga wannan lokacin bagira za ta zama masarautar tariga tala ashe ba su da kuke kulla kenan bara janga mai martaba za ku gani eh. shugabana shugabana Shugabana! Ko kana ɓangaren gadonka ne? Shugabana! Shugaba! Na yi mamakin me yasa. Ya ga waya ta. Maza ka zo ka ci tufa shugaba. Da dai yunwa nake. Kai tufa! Ta yaya kai tufa ta zo nan? Kuma waye damu da hakan? Bari an cike ta kawai. To me abin da ya faru da tufafin da na wula kan wannan madubin? Eh, ban ganta ba ko tana baya ne? Eh, tana ina ne? Ko dai wannan madubin ne ya haɗiye ta? Ka yaro me kake yaka? Abin bane baba. A ina ne ka samu? Tun da ni ba daga na siya ma ba yaro. Kai dai ko me ka samu ga ita ci? A ina ne ka samu wannan tufafin? Daga madubin da tufafin baba. Kai sai na shige ka ni za ka yi wa ƙarya. Ta ka same ta. Daga na tufafin baba. Ka duba da kanka. Oho! kenan wannan madubin ne ya cike tufa din ah, ah, ah, bara mu gani haɗe wannan oh, Baba, shi wannan fitilwa ne, mun zama gudu baba, idan muka shiga wani zama za ta fito mu je, mu je baba, mu je mana. Kenan duk abin da bagire ya faɗa gaskiya ne. Eh, kenan dai bai ya amfani da wannan madubin ne ya tura sarkin mu zuwa ga wata duniya ta daban mai martaba ya yanayin wajen yake ya zama dole na zo wajen ka na dawo da kai zuwa wannan masarautar dole na dawo da kai nan mu shana mai martaba ka sa ido ga takuba nan zan zo gare ka domin kariya kai bimbisar bimbisar kai wannan wace bakwar duniya ce komai da komai ya bambanta a wannan mutanen wannan irin kallo suke mun haka ne wayo sai wata magana suke ta yi a hankali cikin rada ah! <laughs> eh, eh, eh, gaskiya yana da siddabar da yawa sarki na sarki na shin da Allah ka taba ganin bai misar ya yanayin sa yake shi da dan baki kuma yana da haske sana kuma yana tarin gashin baki gaskiya ban ga wancan irin wannan ba jiki je ke duba shugabana shugabana shugabana ni ko aina zan ganka ya shugabana a cikin wannan bakwar duniya shugaba bimbin sara ina sarki ne ina ina shugabana Bimbi, kalli wani abin. Me wani din? Bayanai ne na waɗannan da suka farmaki wannan yarinyar. Bayan tsananta bincike mun gano cewa dukkaninsu ba mazauna wannan yankin ba ne. Mun je asibiti don yin magana da wasu daga cikin mutanen ba su a yanayin da za su iya yin magana. Babu shakka wannan harin gabaki ɗaya shiryayye ne. hello. zai ki ba ba Basir waya. Bibi, an ce na baka waya. Wane ne? Hello, sarki na. Fatan da lafiya. Na ce waye? Ba kamata ka fara sanin menene abin da ya kawo ni ba, ko da za mu iya fuskantar juna. Babban ka yanzu haka yana majami'a tare da matarsa. Fatan ka fahimta. Shi kuma wannan tsohon yana can gida a zaune. yanda shi kuma mutum na ukun yana can yana wasan motsa jiki idan har duka ɗaya mutanen ka za su ci gaba da kasancewa tare da kai koma gida ni dai abin da nake bukata shine mu da wannan harkar kai idan haka suke wani abin ya samu mutane na to ka sani ba zan baka a rayuwa ba kwantar da hankalinka mai martaba kwantar da hankalinka nutsu ni da nake gaya ma abin da yake a zahiri ko kuma shi kake bani ka shaidi eh ka faɗan waye kai menene abin saurin yallaɓai idan ka juya kalli ɓangaren dama da akwai mahaifin 'yan ƙaramar yarinyar da kake matukar ƙauna kai kokarin ce ta wannan mahaifi Rajib! Ah, har yanzu kana da sauran daƙiƙa da shine yasa ban shake shi ba. <laughs> Ka yi tunanin yadda za ka kubutar da shi ba, har abada ba za ka iya hakan ba. Babu wanda za ka iya kubutarwa daga cikin danginka. Rajib! Rajib! Rajib! ina roƙe don Allah ka kula min da yarinya ce. Rajib! Rajib! yayin da na ji kalamanka sun koma cike da tsoro a cikin su hakan yana matuƙar nishaɗantar da ni ya yi kyau wai kai banza me kake bukata na kasance ina yin mabarki ne a kanka don haka ma nake ta neman ka sannan na kasance cikin ka. a yanzu kuma za ka cika mu mafarki na da naɗe ina yi tun da ƙarshe dai gashi na samo ka wannan motar da ta zo ta tsaya a gaban ka ka yi maza ka huta kada ka tsaya wani jinkiri. वज्रसायकसः ओजः shugaba shugabana domin kar ya tsarka kwaya uku wadda a kulle wannan kofar dukiya da su to sai mun yi sadaukarwa har guda uku sannan mun kona turaren kanshi masu yawa har sai mun samu damar kammala sadaukarwa sannan zamu mu iya buɗe kofar tabbas za a yi wannan sadaukarwa domin al'ummar tun da hakan shine alkhairi kawai a fara abin da ya kamata Thank ृतस्सहस्वसेनानेन्द्रः हृरे विभजस्वेनमृतोमातिमस्मे रजन् मृणन् प्रणन् प्रेशत्रो नुभ्रम् ते कान् me yasa ga baki da za ka kawo mu nan ka kashe min dana yayin da ko ganin ka bai taɓa yi ba ban san me dalilin da yasa kake aikata haka ba kawai ka faɗa me abin da kake bukata <laughs> zunubin ku kawai shine tarayya da kuka da bin wanda wannan zunubi mu ma shine yanzu ke neman tunkarar mu na tabbata ban gane ba ba mutumin da kake kallon tamkar abin bauta wanda zuciyarka ta amanta da shi babban sarki ne shi a babban masarauta mai ji da kansa wato bin bisara yayin da muka kasance muna neman sa sai ga shi mun same ka daidai lokacin da muke matuƙar jin mu. kai ta za ku dinga masu kallon wani bayan babu shi wani din ya tsallaka lokuta ne da dama ya tsallako zuwa wannan duniyar ya ce ce yarinyar da na kwamushe sannan ya zama dan uwa a gare ku Sastri! Bin bisare ya kawo kansa mafarkinmu na dab da zama gaskiya! Ware kuwa kitu, abin da na ina jira shi ke fuskanto inda nake. ka da mai martaba wani ita ce masarautar da kake mallaka shin ka gane ta kuwa kai ne wanda da hannayenka ka kulle wannan kofar. wadda ka ajiye tarin dukiya a cikinta yanzu me abin da kuke bukata littafin tanwantari kwarai kuwa ba tare da sanin darajar wannan littafin ba ka je ka kulle shi a cikin wannan waje don ka buɗe wannan ƙofar ka ɗauko littafin ka bashi ni kuma na kwashe dukiyar hakan ba zai yiwu ba <laughs> ranka shi daɗe ba komai da ke ƙin yiwuwa ba za ka iya tilasta ni a yanzu na ƙyale ma a halinka amma sai dai ba za ka iya ce ta yarinya ka ba hmm. me abin da kaiwa wannan yarinyar? Habuwa mai martaba me yasa za ka wuce haka? Kalli can bangaren ka gani. baby. Jinin wannan yarinya na ɗauke da ƙwayar cuta ta D40 wadda za ta dinga rage mata ƙarfi a dukkanin sa'a ɗaya. Bayan sa'a 24 kuma shikenan za ta sheƙa zuwa layira. babu abin da zai iya ta sai dai wannan littafin littafin don watari da shi kada zai yi amfani a cece ta saboda haka yanzu kana bukatar ka buɗe wannan waje ka ɗauko littafin sannan ka danka shi a hannunmu kuma ba tare da ka tsaya ɓata lokaci ba ranka shi daɗe sadaukarwa ta farko an kammala ta yanzu za mu shiga sadaukarwa ta biyu abin da ya faru ta wannan mutumin zai iya buɗe wannan ƙofar eh ba shi bane bibbi yara na gaskiya ba tabbas shine idan da shine na gaskiya me yasa ƙofar take buɗewa ka faɗa min kitu ka faɗa min tabbas shine bibbi sara shine bibbi sara wannan mutumin shine bibbi sara shine wanda tarihi ya rubuta a lokacin kuma tarihi baya taɓa yin ƙarya shastiri Shakka babu da akwai ta inda muka aikata kuskure. Kai, ban san me za kai ba, ko ma me za kai. Ka tabbatar wannan ƙofa an buɗe ta kafin yammacin wannan rana idan ba haka ba kuma yarinya ka za ta mutu. Dan babu wanda zai iya kubutar da ita. mai martaba mun kammala sadaukarwa ta biyu yanzu ka zuba wannan abin a cikin wuta ka tabbata wannan kofa an buɗe ta kafin yammacin wannan rana idan ba haka ba yarinya ka za ta mutu ചേരും മധുരം പകരും സുഹൃതം ഇതുമതി ധരണിയിൽ To shi kenan ina abun bautar ku. Da yaushe ne zai bayyana kenan? Zai bayyana ne idan aka kunna wuta a daidai gabansa. Na yi imanin cewa idan na kunna wuta a gabanka za ka bayyana. saboda haka a yau na tabbatar da wannan yaƙinin a kanka a yanzu mutanen da suka kasance gata a gare ni suna cikin haɗari ban san me ya kamata ne ban san ta zan ceci wannan yarinyar ba abin da na sani kawai ne bin bisara bai taɓa durƙusa akan kafafunsa ba kuma bai taɓa neman taimakon wani ba wannan shi ne lokaci na farko ka ce maka ka ban dama da zan ceci wannan ya ƙaramar yarinyar

wannan kamar shugaba na bimbisara mai martaba bimbisara eh mai martaba bimbisara ne zubaida mai martaba mai martaba da kake nan mai martaba ta riga tana ta tana jiran ka to ta ka zo nan na shiga wannan madubin ne mai martaba ta jikin madubi eh kwarai yanzu na san yadda yake zo mu je zo mu je mu shiga mai martaba wannan shine zagaye na ƙarshe da zarar an kammala sirka da ta ɗora ita wannan ƙofa za ta buɗe. Ah! ah! ah! me abin da kake ya ka bagira kai dibata ban da tabbacin wannan sadaukarwa da kake za ta ceci rayuwa al'umma amma ina da tabbacin cewa wa za ka mutu a nuna ka batar da bin bisara ka mai gurbinsa a yanzu kai ma zan bata da kai sannan na mai gurbinka na kasance ni ne sarkin da mai juya cala. bagira da alama ka manta hukuncin da ake a kai idan na zama sarki waye zai hukunta ni kenan wa yake da zara hukunta ne ko kuma bin bisharan da yake wata duniyan ne zai zo ya hukunta mu eh Bin bisara. Hmm. Bimbisara. Bimbisara. Bimbisara. Jinjina ga Bimbisara. kai ma kenan ka zo a lokacin da za ka karɓi mutuwar kabin bisara a yau ga baki da ku biyun zan haɗa ne gunduwa gunduwa da ku sannan na mallaci masarautar tariga tala ba tare da fuskantar wani ƙalubale ba kamar yadda yake a baya ya kasance har yanzu duk wanda ya kokarin ta mutuncin tariga tala takobi ce za ta sha jininsa tariga tala masarauta ce mai cike da ɗimbin tarihin yaƙi kuma babu wanda ya taɓa nasara a kanta tarihin tariga tala ba tarihi ne irin wanda bayan ya ba kuma yake zuwa ya rushe daga baya ba mai ɗorewa ne wannan ita ce ƙaddarar da bimbisare yanke akan birninsa idan ka kai cikakken namiji ne to maza ka fuskance ni gaba da gaba sai mu gani da kai ya zai yi nasara wannan shi ne sambaɗe baɗan bin Huh? Ugh! Oh! ba zai ka buɗe wannan ƙofar ba ya na? Me yasa? Domin an riga an fara sadaukarwa, Dibadat kuma ya fara hakan ne domin taimaka al'ummar wannan gari, ya cire su daga tsananin halin da suke ciki. Har lokacin da za a kammala wannan sadaukarwar ƙofar ba za ta buɗe ba. To bayan an kammala sadaukarwar fa. Da zara an kammala ajalin ka zai bibiye ka ya shugabana. yarinya tana fafutukar rayuwa a can a nan al'umma na yi gaba ɗaya kuma nauyin wahala a hannuna yake zan iya gyara kuskure na ta hanyar ba da rayuwata a kammala wannan sadaukarwa ya shugabana mm.

diba da ti na yi ƙoƙarin sheƙe ka amma sai ga shi kai ka mai da ni babban sarki a tarihi wannan tarin kadirorin za su iya kawar da talaucin da ke masarautar littafin da tari zai iya share dukkan wani zunubi da ke yanzu masarauta da wannan littafi nauyinsa akan kafaɗan kai ni zan tafi yalla bai wannan yarinya fa a yanzu na shimfiɗa rayuwata ne don haka dole na cece ta wai menene haka ne tu? wannan kadarar ta bisar gaskiya ce ko kuma gabaki ɗakin ta ce ne gaskiya ne mana to zai dawo kenan tun da ka kama rayuwar wannan yarinya dole zai dawo shakka babba na da ma akan hakan bimbisar ya dawo gan shi ya dawo kai muradi na zai cika zan zama ni ne mai juya duniya baba ɗanka ya kammala aikinsa <laughs> amma ya na gaban ga littafin a hannunka ba na fahimci muhimmancin wannan littafin don haka na ajiye shi a wajen da ya kamata amma kuma ai ka san abin da za ka rasa ka san irin muhimmancin da yake da shi idan na kashe wannan yarinya tare da ahalinka hakan zai matuƙar taba ma zuciya 马扎够干，那是个白金元素，元素马扎。 아... uh, uh, ta-da, ta-da. Ah! ¡Gracias! an bi sharaɗin da ya kasance shi ne muke bota. a matsayin abin bota yau shi ne yake tare da mu kai kake ba mu kariya a koda yaushe na kasa yadda da haka duk halin da kasance a cikin tabbas ɗin sa'a ne a yanzu kuma da muke ƙoƙarin rasa kamar san me ya kamata mu ba wannan mummunan lokaci ne a gare mu gaskiya ta bayyana a gare mu a lokaci lokaci ya karar mutane da yawa ka gabata gare mu a matsayin mutum kamar kowa tabbas rasa ka babban illa ce babban rashi ne wanda babu wanda zai fata haka lokacin da ya kasance kake kira mummuna ne wanda ya kawo ni gare ku babu wani wanda zai iya tserewa kaddararsa na kasance na rayu cikin fafata yaƙi a cikin babban masarauta a dukkanin yakunan da na halatta babu wanda ban yi nasara ba a matsayina na sarki a wannan filin dagan da na fafata a yanzu ya kasance cewa na ajiye jin kaina hakan ya sa na yi nasara a kaina wannan ita ce bayyananniyar nasara a gare ni He's rising from the ashes, he's the beast. Watching him is more than a feast. There is no one yet that can defeat. Bin Desara is the demon you meet. even the shadow fears just to follow him so very near. Haters bark and he doesn't care. Oh dear, Bindi Sarah is as strong as you need. His strength is moved got no bulletproof No matter how hard you try, it's gonna be a loop His dynamic smile is a sharp sword Don't you dare, you be out of the room His greatest glory is in every step he takes His biggest part in every move he makes His eagle eyes in every target he lays His I've proved No matter how hard you try, it's gonna be a loop His dynamic smile is a sharp sword Don't you dare you be out of the room

ruwa guguwa da kuma wuta. Tarihi ya nuna cewa tun asalin duniya damun akwai su, kuma an tabbatar da cewa su ne suka haɗu guri ɗaya suka ƙirƙiri Astra. To shi wannan labarin namu, labari ne na asalin sarkin Astra, Brahmastra, da kuma wani matashin saurayi. wanda kaddararsa ta riga rigayi fatansa sababin sake bullowar buramustara ya sallada a kansa wato shi ba barka da wani ne kai ce ke रंग जाऊं जो हाथ लगाऊं shi ba ya gwani isha babu abin da ya samu hannuna ina da wani irin abu da yake a jikina wuta ba ta ƙuna ni akwai wani abu yana faruwa a wannan duniya isha wanda yake haɗe da wasu tsofaffin makamai na wuta na kasa ganewa sa sa Hassan barashan birbara jiya kam kan kan da buni kam babu shakka kai da za ka kawo ƙarshen komai ka tarwatsa shi aikinmu guda ɗaya ne ka cila yanzu nemo masu Babu shakka kai ɗin zababbe ne shi ba. An zaɓe ka domin kawo ƙarshen zalunci. Saboda kai ne mahaɗin Astra. Tabbacin ta. Shiba! Namak Shiba. Tumbabiya! Sabon kafce daga kamfanin Sultan masu barbada. Tarihi ya tabbatar da cewa dukkanin ɗan adam yana ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin biyu. Mutumin kirki ko mutumin banza wannan tunanin naka ba daidai ba ne ba mai gida wai ku menene matsalar ku ne na yi muku dukkanin bayanin da za ku fahimta amma ga baki dai kuma kun yadda kai ka bari na ƙara sama na me na katse ni kuma ya e kala kya safed kya me he ye ka na sarki bule. aka kai wannan hikar haka idan kana da zafin nama ba abin da ba za ka iya yi ba ji ka saka kwarin gwiwa a zuciyarka ba abin da zai gagare ka dukkanin salon da ka dauka a rayuwarka da kokarin rashin shiga sabga kowa wani yana nan ya saka a gaba भले eh, ka zama jajirtacce a rayuwarka fita ta farmaki goma sha takwas sannan nasara ta ma goma sha takwas kaga ban taɓa rashin nasara ba kenan ita fa ko da yaushe gaskiya gaskiya ce haka ma kuma ƙarya ƙarya ce sannan tana da iyaka ya dharm sab ni da kai muna da bambance-bambance da yawa yalla bai kuma kowa yana da irin fahimtarsa rayuwa kamar wasan chess ce in ka motsa nan gurin rayuwarka in ka motsa can ta ka. wata magana yake yi min cikin iza sai ka ce wata mai bani umarni kada kake tsakalkalewa kana da jijiyoyin wuya aikin da sai da ake abubuta ne a matsayinka na jami'i sai aka kama ka wani mai laifi ya dawo gida sai ya tarar da matarsa da kwarto sai ya kokarin kama shi dan ka shiga hukuma kwarto sai ya tsorata ya dauko makami domin sheke mai gida sai mai gida ya sheke shi wa za ka hukunta a ciki mai gidan da ya kashe kwartan ko matar da ta kawo shi mugunta da kirki ya kaji wannan labarin ya labai menene wasan ka kai ne ya kamata ka can kayan labai. Mugunta da kirki sabon kamce da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe. wannan salon kafcan da na zo da shi na suburbuɗa ne rashin adalcin da ake wa talakawa lokacin zaɓe shi na zo domin na daƙile siyasa ba ta talakawa ba ce kada ka sawo ka ciki talakawan da su ne ababen ƙawanka. ga su nan ka mayar da su karnukanka za su iya farauto maka bera amma zaki ba zai farauto ba wannan so mun taɓa ne రాముడానంటూనే చిన్నదో ka gaya min nawa ce kima ka nawa kake bukata idan ka sa na faɗi zaben nan za ka yi ta dangin ka sai kuma na banka ka ci gaba da zaluntar talakawan da ka kira su dangi na hamago a cike masa fayar wannan umarni na ne gwamnati ta biyan albashi ne domin ne mata aiki to ne ne gwamnatin da nake biyan naka rajab fabi rabba suna ne na wani banzan mutum shi kadai da bai zai zama gwamnatin kasa ta ba karfe rufe masana'antar da akalla talakawa sama da mutum dubu talatin suna cin abinci a cikin ta matsalar ku shine ba ku tantance tsakanin cin abinci da kuma ingantacciyar rayuwa ni inganta rayuwar ku na zoyi Guguwa! Sabon kamce daga kamfanin Sultan masu barbada yana nan tafiya. shekara dubu ɗaya baya da ta gabata an yi wani jarumin sadaukin sarki da tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba haka ma masarautarsa ta kafa tarihin da ba zai taɓa shafuwa ba dundunoni marasa iyaka sun kawo mata farmaki amma ba su taɓa yin nasara har aka zo wani lokaci da tsufa su sarki shekarunsa suka taho karewa sannan kuma baya da ɗa namiji ko ɗaya ƴaƴan da ya haifa gabaki ɗaya mata ne ina da tabbatacciyar jarumta a filin daga ina son a yi min duk gwajin da ya dace idan na cancanta aura min ita salona na musamman ne a filin daga na yi matukar yadda da kaina ina son a yi min duk gwajin da ya dace domin ina bukata auren gimbiya ina so ka ɗauki wannan takobi tawo ka dangana da ita zuwa wannan gari sannan ka zayyana musu ainihin abin da ya faru wai ta yaya ne za mu yadda da haka muna ji kuma muna gani a zo a yi mana sillin silliyo a sutale mana sarauta ba zai yiwu ba ko me zai faru ni zan karɓi wannan sarauta ka tambar si mambara tambara mambara ka tambara bi tambara ci dambari ma nimbu da ka dambara rabin bara ci dambara na dambara bi baja bi baja garin simnal nake so ka je da akwai dan uwana a da zaka haɗu da shi a can ka ce ina jiran sai zo ya tafi da ni Nima wannan shine lokacin da zan tafi. Me yasa? Saboda Nandini ko Karan? A'a, saboda ki. Nandini! Arun Moli daga Rigal ne. Dalili su ne kawai nake zaune a nan. gasar kuma fim ne da ya haɗa manya-manyan jaruman kudancin indiya har guda uku Sarau kai! kai sabon kafce daga kamfanin sultan masu burbuda